نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na laraba sha takwas ga watan jima'a da ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi farkon darasi na ɗari da sha biyar cikin jerin gwanan darussan da kyamarar sunna tv ta ɗauke mu makon da ya gabata in ba a manta ba mun tike da ƙarshen babu bayani fadli salati duha babin da yake bayani akan fallar sallar walaha cikin kitabul fada'il da haka yau za mu tashi farkon babi na 28 cikin dai kitabul fada'il babun tajwizu salati duha min irtifa'i shams ila zawaliha Wal والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاء الضحى باب bayani akan أكن yin sallar ولها a lokacin da rana ta ɗaga har izuwa lokacin da za ta yi zawali lokacin azahar kenan malai ce wal afdal sai dai abin da yafi an tusalla shine a yi sallar walaha in dashtidadil harri lokacin da zafin rana ya fara tsanani wartifa'id duha da kuma lokacin da hantsi ya daga an fi son ayi sallar walaha a wannan lokacin misali kamar daga karfe goma har zuwa lokacin azhar kenan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyar an zaidi min arqama an karɓo daga zaid dan arqama radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha zaidu dan arkam ya ga waɗansu mutane suna sallar walaha faƙala sai ya ce amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'ati afdal shin yanzu su basu san cewa ita wannan sallar a wani lokacin da ba wannan ba ya tafi falala Mana su suna yi a lokacin da rana bata fara zafi ba kamar daga karfe 8, 8 da rabi tara tara da rabi sai ce shin ba su san cewa ita wannan sallar yin ta a lokacin da ba wannan ba ya fi falla ma'ana ta zama lokacin da rana ta fara zafi har zuwa lokacin azahar wannan shi ya fi sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatul awwabina sallar bayi masu komawa zuwa ga Allah hina tarmadul fisalu shine a lokacin da 'ya'yan raƙumi suka fara jin zafin rana ma'ana lokacin dai da rana ta fara zafi a wannan lokaci aka fi son a yi sallar walaha kuma manzo Allah ya kira ta anan da salatul awwabin sallar bayi masu komawa zuwa ga Allah an gane ko rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi lafazin al-fisal jam'i ne na al-fasilatu an gane ko akan ce al-fasila ana nufin ɗan karamin raƙumi to galibi masu kiwon raƙuma idan rana ta fara zafi sai kaga suna ɗaukar su suna riƙe su a hannu saboda su kansu ƴan ƙananan raƙuma sukan ji zafin rana da haka a wannan lokaci da rana ta fara zafi shi aka fi so a yi sallar walaha a cikinsa mala ce tarmadu bi fathi ta'i wal mim kalmar tarmadu da yi wa ta'un fataha da kuma mimun wa bi dadil mu'jama kuma da dadun mai dugo ya'ani shiddatal harri yana nufin tsananin rana wal fisalu jam'u fasilin kalmar fisalu kuma jam'i ne na fasil an gane ko fasil ba fasila ba da nace a baya fasil wa huwa as-saghir min al-ibl shine karamin raƙumi to da haka wannan hadisi kwaya ɗaya ta shi ya kawo a nan a matsayin hujja da dalilin da ke nuna fifikon yin sallar walaha a lokacin da rana ta fara zafi wanda hakan ya fi a yi a lokacin da rana ba ta fara zafi ba to amma da a ce mutum ba zai iya samun yin ta a wancan lokacin ba gwanda ya yi ta a wannan lokacin kamar sallar raka'atul fajr abin nan ne kamar sallar wuturi ne lokacin da ya fi lada shine karshen dare amma in ka san ba za ka samu karshen dare ba to gwanda ka yi tun a farkon dare an gane ko babi na 29 babun alhaffu ala salati tahiyatil masjidi babin da yake bayani akan kwadaitarwa da zabararwa kan yin sallar gaisuwar masallaci idan mutum ya shigo masallaci yana da alwala kada ya kuskure ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu ita ke kira tahiyatul masjid a yaran malaman fiqh ba wai hadisi ne ya kira ta da haka ba wa karahatul julusi qabla an yusalliya raka'atayn fi ayyi waqtin dakala kuma ba a so mutum ya shiga masallaci ya zauna kafin ya yi sallah raka'a biyu a kowane lokaci ko ya shiga masallacin wa sawa'an salla raka'atayn bi niyyati tahiyya aw salati al-fariḍa kuma mala yace duk ɗaya ne ko ya salla raka'a biyun nan da niyyar gaisuwar masallaci ko kuma ta farilla ma'ana idan ka shigo masallaci ka tara ana sallar farilla ba za ka fara tahiyatul masjid ba kawai farilla za ka shiga to wannan farilla ta haɗiye har tahiyatul masjid din domin daman farilla takan haɗiye nafila amma nafila ita ce ba ta haɗiye farilla aw sunnatar ratiba ko kuma ya shigo masallacin sai ya salla raka'a biyun amma da niyyar sunnar ratiba sunnar ratiba shine sallolin farilla a sallolin nafilfiri da ake yin su tare da na farilla kamar raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar hudu biyu bayan magriba biyu bayan isha to kaga waɗannan ko su mutum ya shigo masallaci sai ya yi, to sun maye masa gurbin tahiyatul masjidi abin da da ake so kada ka shigo masallaci kawai ka zauna sai ka yi sallah a biyu sawa'an ta farilla ce sawa'an ta nafila ce sawa'an sunna ratiba ce ya zama dai an yi sallah kafin a zauna a masallaci da ma kowace niyya ne malai ce au gairi ha ko ma watanta hadisi amma wannan da sharaɗin me da sharadin mutum ya zama da alwala da sharaɗin in ka san za ka zauna amma in ka shigo masallaci wani abu za ka ɗauka kawai ka wuce wannan ba sai kai wannan sallah raka a biyu ba amma matakar za ka zauna to shi shine ake so kai sallah raka a biyu kafin ka zauna sannan kowane lokaci kamar yadda mala ya faɗa ko da lokutan da malamai suka ce makaruhi ne a yi sallar nafila to amma banda ire-iren waɗannan wanda imamu shafi ya kira su da zawatul asbab masu dalilai su in dalilin su ya kama yin su ake a kowane lokaci da zarar an shiga masallaci to dalilin yin sallah raka'a biyu ya kama ka kawai sai kai matukar kana da alwala hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da shida an abi qatadata radiyallahu anhu an karɓo daga abi qatadata al-ansari al-harith ibn rubi'i Allah ya ƙara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci fala yajlis kada ya zauna hatta yusalli raka'ataini har sai yayi sallah raka'a biyu muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta to nan lafazin fala yajlis hatta yusalli raka'ataini kar ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu wasu malamai suka ce wannan yana nuna raka'atal tahiyya raka biyun da ake dangai da masallaci in an shigo wajibi ce an gane ko tunda annabi ya ce kar a zauna sai an yi su amma waɗansu malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ba ce ba sai dai sunna ce mai ƙarfi amma ba ta kai matsayin wajibi ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani mutum da ya tambaye shi a idza sallaitu al-maktuba wa sumtu ramadana wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala zalika a adkhulu al-janna qala na'am in nayi sallar farilla yace ni ba zan ƙara ba nayi azumin farilla ni ba zan ƙara ba duk da haka zan shiga aljanna annabi yace kwarai zaka shiga a wata ruwayar ma wani mutum ya zo ya tambayi annabi gaya min salloli biyar ɗin da Allah ya ɗora min Allah ya labarta masa su ya ce to ni daga wannan fa ba nafila gaya mun azumin farilla da Allah ya tsora mun aka gaya masa ramadan ya ce to ni fa ba ruwana da na nafila gaya mun haƙƙin da yake a kaina na dukiya na zakka aka gaya masa ya ce to ni fa ba nafila waɗannan sun isa ya ce eh sun isa kuma ya juya ya tafiyarsa to da haka malamai dai suka ce wannan yana nuna dukkan wata sallah da za a faɗa ta nafila mustahabbi ne ko sunna ce mai karfi mutum ya yi amma in bai yi ba bai yi laifi ba domin wancan ya ce walam azid ala zalika shay ni ba zan kara komai akan haka ba a adkhulul janna qala bala aw qala na'am aw qala wa abihi aflaha wa abihi in sadaqa a wata ruwaya to amma imamu sanani ya ce a'a duk waɗannan hadisan da muka kawo da suke nuna ba za a kara ba ba za a kara ba sun faru ne kan wannan da haka yanzu wannan shi a wajen imamu sanani yana daga cikin salloli na farilla ma'ana sallolin da dole a yi su ko da karfin su bai kai salloli biyar ba amma da zarar ka shiga masallaci da alwalaka to wajibi ne sai ka yi wannan sallah raka biyu kafin ka zauna zance mafi inganci dai shine abin da jumhur suka tafi a kai cewa wannan sunna ce mai karfi amma ba wajibi bane ba hadisi mai lamba ta dubu da 1157 wa an jabirin radiyallahu anhu qala an karbo daga jabir ɗan abdullahi Allah ya kara masa ya da ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fil masjid naje wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na tadda shi a cikin masallaci fa sai yace da ni salli raka'atayn yi sallah raka'a biyu ma'ana kafin ya zauna kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi shima ma imamul bukhari da imam muslim suka rawaito shi wannan shine ƙarshen babin da yake bayani akan faɗaitarwa akan tahiyatul masjidi sai babi mai biye masa babi na talatin babu ihbabi raka'ataini ba'da alwudu'i babin da yake bayani akan an so mutum yayi sallah raka'a biyu a duk lokacin da yayi alwala shi ma a kowane lokaci ne kuma ita malaman fiqh suke kira da sunnatul wudu'i sunna alwala da haka ya kamata mu kiyaye ire-iren waɗannan sallolin in dai nafila kake nema in dai lada kake nema to ga sunan annabi yana ta faɗa a madadin a ce da kai ga wani dare da za a yi wai wani babban dare to akwai karami ne ga wata ibada cikin wani dare sallah kaza ulhuwallahu kaza raka'a kaza ma anzalallahu biha min sultan in falala muke so ga falaloli manzo Allah yana ta faɗa daga bakin da babu ƙarya to daka idan mutum ya alwala a kowane lokaci an ba shi damar yayi sallah raka'a biyu matukar wannan alwalar alwala ce da za a iya yin sallah da ita domin akwai alwalar da ba a sallah da ita ko ita ce alwalar mutumin da yake da janaba kuma yake so ya yi bacci ko ya ci abinci kaga shi ma zai yi alwala amma wannan alwala ba a sallah da ita to matuƙar ba irin wannan alwala bace ba alwala ce wacce kake cikin tsarki kai ta to a kowane lokaci an baka damar kai sallah raka'a biyu kar kai asara alwala har haka ba baka more ta ba akwai mutanen da Allah ya huwace musu koyaushe suna zaune cikin alwala wanda wannan kuma sifa ce daga cikin sifofin imani wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'min manzo Allah ce ba mai lura da alwala ya zama kullum cikin ta sai mai imani to da haka duk lokacin da mutum ya samu kansa irin wannan yanayi da yayi alwalarsa to ya sallah raka'a biyu kan ta kare da yayi alwalarsa ya sallah raka'a biyu kan ta kare wannan kan ko a masallaci ko a wajen masallaci ko a gidanka ko a rumfarka ta kasuwa حديث من لمبة تدبو ايد دري ايد همسن دتكوس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو دقى allah هريرة ألا يكارى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر yace da bilalu a lokacin sallar asuba manzala ya fito zai je sallar asuba bayan bilalu ya je ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi sai annabi yace da shi ya bilalu ya kai bilal haddithni bi arja amalin amiltahu fil islam gaya min aikin da ka fi sa ran zai cece ka a cikin musulunci domin duk wani ɗan adam idan ka tsayar da shi ka ce da shi tsakaninka da Allah yanzu in an je lahira cikin abin da kake yi na aiki me ka fi tsammanin da shi Allah zai ji kanka kowa yana da nasa kowa yana da nasa wani zai ce shi dai ya fi tsammanin sallah ce wani ya fi tsammanin bin iyaye ne wani ya fi tsammanin wata sadaka ce da yake yi wani ya fi tsammanin wani karatun qur'ani ne kowa da irin nasa sahabbai suna da wannan domin kowa da abin da Allah ya hore masa wani zaka tar a wajen sallah bai da kuzari amma a wajen azumi yana da kuzari wani zaka tar a wajen azumi bai da kuzari amma a wajen karatun qur'ani yana da kuzari wani a wajen kaza bai da kuzari a waje kaza yana da kuzari to da haka manzo Allah ya tambayi Bilal gaya min aikin da ka fi sa ran da shi Allah zai ji kanka a lahira cikin ayyukan da ka yi su a cikin musulunci fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna domin na jiyo karar takalminka gaba gare ni a cikin aljanna ma'ana na shiga aljanna sai na jiyo kai ma kana tahowa kwas kwas kwas na takalminka na jiyo wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da komai na sahabbansa hatta takun tafiyar wane ya gane ko ba haka ba kuma wannan ana iya samun cikin mutane masu hankali da nutsuwa irin haka yanzu ana bani labarin wani mutum yake cewa da za a rufe idansa a kawo kowa daga cikin 'yan gidansa kuma mutum ne mai iyali da yawa kada ka yi magana kana matsowa kusa da shi zai cewa ne saboda yadda ya san kowa to sannan kuma za ku ga wani lokaci wasu makafi ne amma in ya shafa ɗansa yana gane wannan wani ne, in ya shafa ɗansa yana gane wannan duk wanda ya shafa zai gane wannan wani to da haka za ka gane hatta tafiyar mutane wani tafiyarsa akwai jan kafa wani tafiyarsa kuma a tsanaki yana ɗaga kafa to ko rufe ido kai wane ya taho yadda ka saba jin tafiyarsa da kafarsa ma za ka gane sharar kafa yake in yana tafiya a'a yana tafiya da ƙarfi dib dib dib za ka ji shi da haka manzo Allah yace na ji tsarar takalminka kana shigowa aljanna bayan na shige da haka to menene ya ja ka shiga aljanna wani aiki ka fi sa ran shine Allah ya ji kanka da shi yasa ka samu wannan daraja me wannan yake nuna mana aljanna sai da aiki ko ba haka ba manzo Allah dai shine kololuwar alfarma amma bai ce wa Bilal nema ka kaza a'a wani aiki ka fara yi kuma kake sa ran da shi zaka shiga to dama wannan ita ce ka'idar Allah wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna ana za a kira 'yan aljanna ce to ga aljanna nan ku shige ta amma aikin ku ya ja muku idan aka hada da aiki da rahamar Allah sai a shiga aljanna amma ba aiki to ma ba rahama na fata an fahimta da ka kala sai bilal ya ce ma amiltu ma amiltu amalan arja indi ban aikata wani aikin da na fi sa rai ba da shi fil islam anni lam anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bi dhalika tuhur sama da cewa ni na kasance bana alwala lafazin tuhur ana ana nufin alwala wannan ya nuna at-tuhur yana zuwa da ma'anar al-wudu at-tuhur yana zuwa da ma'anar wankan janaba at-tuhur yana zuwa da ma'anar daukewar jinin haila at-tuhur yana zuwa da ma'anar wankan da ake bayan jinin haila ya ɗauke. wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah sai ce inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin can a cikin suratul tauba sai ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirina nan kuma alwala ake nufi da tsarki tsarkin kamarwa an gane ko to sannan a wani hadisi kai manzo Allah yace at-tuhuru shatarul iman at-tuhur bi ma'ana al-wudu al-iman kuma ana nufin as-sala da mutum yayi alwala in zai yi sallah to ya ci rabin tafiya at-tuhuru alwala shatarul iman rabin sallah ce domin ba yadda za a kai sallah babu alwala amma kana yin sallah kuma ka ci rabin tafiya domin as-salatu ta'ti bi ma'ana al-iman وما كان الله ليضيع إيمانكم babun salatukum imanukum kamar da imamul bukhari yake da kai ce ni ba wani aiki da na aikata wanda na fi sa ran cewa zai tsirar da ni a wajen Allah sama da kasancewar da na yi duk lokacin da na yi alwala a dare ko rana ba na barin wannan alwala ta karye face sai na yi sallah da ita ma ku ci bali an usalliya abin da aka kaddara mun zan yi na sallah ma'ana na filfilin akan yi su ba adadi gwargwadon yadda kaga za ka iya shine ma kutiba li an usalliya abinda aka kaddara mun zan sallata muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzul bukhari wannan lafazin na imamul bukhari ne malai ce addafu abinda ake nufi da dafu da manzo Allah yake sami'tu na alaika yace bil fa'i da fa'un sautun na'ali shine karar takalmi wa harakatuhu alal ardi da motsinsa akan kasa wallahu alam Allah shi ya bawa kansa sani wannan shine ƙarshen babi na talatin daidai sai babu mai biye masa babi na talatin da ɗaya babu fabli eh, yawmil juma'a wa ha ko wa wujubuha wa ligtisalu laha wa tatayibu wa tabkiru ilaiha babin da yake bayani akan falalar ranar juma'a da wajabcin ita kanta sallar juma'a da yin wanka dan juma'a da fesa turare dan sallar juma'a da yin sammako zuwa ga masallaci dan yin sallar juma'a wa du'a'u yawmil juma'a da kuma yin addu'a a ranar juma'a wa du'a'u yawmal juma'a wa salatu ala sallallahu alaihi wasallam fihi da yin salati ga annabi sallallahu a juma'a wa bayanu sa'atil ijabati da bayanin lokacin da ake amsa addu'a shi ma na ranar juma'a واستهباب إكثار zikirin lahi بعد juma'a da kuma an so mutum ya yawaita ambatan Allah bayan an idar da sallar juma'a an gane ko qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa idza qudiyati salatu idan aka idar da sallah ana nufin sallar juma'a domin farkon zancen idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah kaga ana magana ne akan sallar juma'a to sai Allah ce fa idza qudiyati salatu in aka idar da ita sallar juma'ar fantashiru fil ardi ku watsa a ban kasa ku ɗaiɗaito a ban ƙasa wannan amru e amru ibaha ba amru ijab bane ba ba umarni bane na cewa dolan dole in an idar da sallar juma'a kuma kowa ya watsa a ban ƙasa kana da damar in an idar da sallar juma'a kai kwance ka a masallaci amma dai in kana son ka tafi Allah ya baka izini in kuma baka son tafiyar kwanciya za ka yi kai kwanciyar ka shi yake kira da amru ibaha an gane ko daidai da faɗin Allah wa idza halaltum fasadu in kuka gama aikin hajji kuka cire haramin ku fasadu fi farauta to ana nufin kowa ya tafi da kwari da bakarsa dole ka kamo zomo ko barewa kaga an hada ka da aiki umarni ne na halacci in kaga dama in an idar an an gama aikin hajji ka cire haramin tafi farautar ka me yasa aka faɗa haka saboda da an hana farautar يا أيها Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم kaga an hana farauta lokacin da me ake cikin harami na hajji ko na umara farauta ana nufin ta tudu banda farauta ta ruwa su kenan kamun kifi uhilla lakum saidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara wa hurrima alaykum saidul barri ma huruma to duk wannan umarnin na hani na hani na hani da aka yi kada wani ya ɗauka har in an gama ma aikin hajjin farauta shi kenan ta haramta an daina shi ne sai Allah ce a wa idza halaltum in kun gama aikin hajjin ku ko umarar ku kuka cire haramin ku kuje ku yi farautar ku to haka nan a sallar juma'a an hana siye da siyarwa da zarar an kira sallah idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay to kada wani ya ɗauka har in an idar da sallah siye da siyarwa kuma haramun ne tunda an ce wa zarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to sai aka ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi idan aka idan da sallah ku tafiya ku kuwa tsawa ban kasa in kwari kake ka koma kwari in singa kake ka koma singa in kofar mata kake ya eh, kofa wan bai ka tafi kofa wan bai kowa ya tafi kan sana'arsa me wannan yake nuna suka ce a musulunci ba ranar hutu domin inda da ranar hutu to juma'a ce amma Allah ta yi in kun gama sallah ku yi tafiyar ku ku kama harkar ku ku tafi nema hutu kawai ka'idarsa a musulunci gajiya da zarar ka gaji ka huta kowace rana ce amma a ware wata rana da sunan ranar hutu wannan ba addinin musulunci bane ba musulunci bai taba ware wata rana ya ce mata ranar hutu ba domin zai iya yiwa ranar hutun ni ranar nake harka kaga in an ce ai hutu ni an kwanda ni a ciki zai yi ranar hutun kai kuma ranar daman ka da kwastoma in kai bacci a gida kai daman ya dace ka huta amma ranar da ni kuma ita ce ranar hada-hada ya za a bani hutu a yin tafi in ci hada-hada ta ko da haka wannan ita ce ka'ida ta musulunci hatta da yawa daga cikin shugabanni da sukan ɗauka cewa hutun farkon shekara hutun kaza shekarar musulunci wannan ba addini ba ne ba kuma wani abu ne zamani ya zo da shi ya zama kamar siyasa amma ba addini ba ne ba ba wani hutun farkon kalandar musulunci ba yake ba wanda yake an gane ko inda sunan siyasa ce to ba laifi wanda musulmi sukan iya yin wasu abubuwa nasu da sunan siyasa wanda kuma bai ci karo da musulunci ba amma dai duk abin da za ka yi in dai da sunan musulunci ne to dole ya zama kana da hujja da dalili kila ƙasa ce irin najeriya ƙasar haɗaka kiristoci ana ba su hutun farkon shekarar kalandar girgori ko to kenan sai wani shugaba musulmi shi ma ya ga shi ma bari ya ba mutanensa sai ya bayar sai mace wannan duk na gwamnati ne kawai duk ɗaya ne ranar kalandar turawa fes januwari a hutu ba nasi fes almuharram a hutu ba nasi duk ɗaya ne ba wani bambanci ko ba haka ba amma wani sai fahimci cewa wani kama wani addini ne ai mun huta fes almuharram to sai ne kuma ba lada wallahi a wajen Allah ba wani hadisi da ya ce ku huta fes muharram in ka ga dama ka fita kasuwa ka baka saba kowa ba first january ka tafi gonar ka baka saba kowa ba amma ko ranar hajjin babban sallah ranar arfa ce za ka je noma kai tafiya ka noma ka ba dai ranar hajjul akbar ba kenan ranar arfa ko ita ba a ce ka huta ba baka je aikin hajji ba kuma baka je kasuwa ba ba duka bi ba wanda wancan alhaji ya je aikin hajji yana arfa ba ma'ana dai mu fahimci waɗannan abubuwan mu waye kar a zo a yi ta da jijiyar wuya wata rana da kai a ce ai mu ba a ba mu hutun fes da kar wani shugaba shi kuma ya zo bai da ra'ayi ya ce to shi an daina hutun fes muharram kuma ai kokarin kafirta shi mu gane wannan abubuwa abubuwa ne na siyasa ko su a kiristocin fa ba addinin su ne yace su ba fa yadda muke wannan bayanin a musulunci in kiristan gaskiya zai zo ya maka bayani haka zai gaya ma su ma a kiristanci hutun fes januwari babu shi domin sai da annabi isa ya bar duniya suka fara lissafin kaga shi bai ma san da kalandar ba kwata kwata ballantana a ce shi ya koyar ko littafin sa na linjila ya zo da shi babu shi ko a kirsanci mu kanmu kalandar hijira sai da manzo Allah ya bar duniya aka fara lissafin manzo Allah bai san da wannan kalandar ta ta hijira ba an sa ta ne dan aikin gwamnati lokacin sayyidina Umar shi yace ya kamata mu sa lokaci dan ayyukan gwamnati su tafi daidai a san lokacin da za a rinka biyan ma'aikata albashi a san lokacin da za a rinka kaza a san lokacin da za a rinka kaza mu sa to sannan sahabbai suka zauna suka tattauna wasu suka ce mu sa ranar haihuwa annabi wasu suka ce a'a mu sa ranar kaza wasu suka ce mu sa isra'i da mi'raji a ƙarshe duka sai suka yi ittifaki akan cewa a sa hijira domin hijira ita ce farkon ɗaukakar musulunci duk waɗancan abubuwan da muka faɗa a baya ai shimfiɗa ne ga musuluncin to daga yaushe musuluncin ya fara samun ɗaukaka shimfiɗar ta shimfiɗu shine daga hijira sai suka yi ijma'i akan haka kuma waɗancan duk lissafe-lissafen galibi an yi saɓani a cikinsu shin wace rana aka haifi annabi wasu ce rabi'ul awwal wasu ce kaza wasu ce farkon wata wasu ce sha biyu ga wata wannan shine zance dai mafi rinjaye wanda malamai suka faɗa amma akwai maganganun da aka faɗa ba wannan ba akwai wanda suka ce ba kwata kwata ba a watan rabi'ul awwal aka haife shi ba wasu suka ce a ramadan aka haifi annabi ku kaga wannan tunda akwai sabani ba za a bata lokaci akan sa ba sai aka kyale shi Isra'i da Mi'raji da yawa waɗansu su ba su san ma ya abin ya kasance ba labari ne manzo Allah ya basu. to da ka shi ma dai su suke ganin ba wannan ya kamata a sa lissafi ba a sa hijira an gane ko to kuma suka yi ijma'i akan haka shikenan wannan kuma zalla ya bar duniya da shekaru da yawa aka fara haka to kuma in ka zo ka ce hutun farkon kalandar hijira addini ne ina nasi baka da nasi shayi sayyidina umar da ya sa lissafin kalandar sahabbai suka goya masa baya su kuma ba su sa hutun ba kawai lissafin suka sa farkon lissafin a musulunci ya zama kalandar mu ta hijira da ita zamu rinka dogara da watan farko na musulunci cikin watanni guda goma sha biyu almuharram amma mu rinka cewa ga hijira ga hijira ga hijira an gane ko ba a ce ba ga haihuwar annabi ba a ce ba ga isra'i da mi'raji a'a ga hijira eh kenan after hijira mu rinka ɗauko wannan lissafin don mu ka ganewa za ka ga da yawa kowace al'umma tana da irin wannan yanzu idan ka je gidanku wajen wata gyatuma ko wata tsohuwa za ta yi maka lissafi sai ta ce tun shekarar da aka yi odoji lissafin a Najeriya odoji ko wasu su ce tun daga yakin mai tatsi ne su sun fi ganewa da wannan shikenan to shikenan kuma tun daga yakin mai tatsi ne sai ya zama hutu Allah ya sa mu gane to daka hutu a abin nan din musulunci ba ba ba ba ba ba ba abu ne wanda yake tabbatacce ba abu ne wanda yake na siyasa kamar yadda na gaya mana da haka Allah yake ku ya dufil ardi aban kasa wabtagu gumin fadlillahi ku nema daga falalar Allah wazkurullaha kaseeran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna dan ku samu babban rabo hadisi mai lamba ta 1159 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal daga abu hurairah Allah ya kara masa ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khairu yawmin tala'at alaihi ash-shamsu fiyayyen wunin da rana ta hudu a cikinsa cikin wannan mako yawmul juma'a shine wunin ranar juma'a ma'ana wannan yana nuna maka cewa hatta a cikin kwanaki akwai ne wanda ya fi bisa ga ka'idar Allah wa rabbuka kuma ma sha'u wa yaktaru duk wata halitta da Allah ya sai da ya zabi wani ya fifita akan saura da aka hatta a cikin kwanaki wacce Allah ya zaba ya fifita akan sauran ita ce ranar juma'a to da haka manzo Allah ya ce fiyayyen wuni da rana take hudawa a ciki shine wunin juma'a fihi kulika adam cikin wunin juma'a ne aka halicci annabi adam wa fihi udkhila Janna cikin wunin juma'a ne aka shigar da annabi adamu aljanna wa fihi ukhrija minha kuma dai cikin wunin juma'a aka fitar da annabi adamu daga aljanna ma'ana waɗannan programs ɗin da aka gudanar a juma'a juma'a juma'a shi ya nuna juma'a ta fi sauran domin halittar adamu a ranar juma'a yana nuna juma'a tana da fifiko domin allah ya zaɓe ta danye wannan gagarumin aiki na halittar ɗan adam wanda ya faru da annabi adam alaihi salam to haka nan shigar da adamu aljanna wannan ya nuna aljanna tana da wannan darajar adamu ya shiga aljanna ne a ranar ne juma'a to haka nan ma fitar da adamu daga aljanna duk a juma'a shi ma wannan falala ce ga ita Juma'a, domin ba a fitar da shi a wata rana daga cikin ranaku ba sai ita a wata ya ta imam malik cikin muwadda kuma ce wa fihi tiba alaihi kuma a juma'an ne aka karbi tuban annabi adamu domin sanadiyar da ta sa aka fitar da shi daga aljanna ai wani laifi yayi ko to hatta laifin shi kansa ma a ranar juma'a aka yafe masa shi fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim wannan da a juma'a ya faru to shin juma'a daya ko ko wannan juma'ar daban da wata juma'ar da wata juma'ar da wata juma'ar abdullahi dan abdullahi ce duk juma'a daya ce aka yi wannan aikin gaba ɗaya aka gama a cikinsa to amma juma'a ce da lissafin Allah in ji Abdullahi dan Abbas ba juma'a da lissafin mu ba domin juma'a da lissafin Allah wuninta ya kai shekara dubu hamsin mu a wajen mu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni ɗaya a wajen ubangiji kamar shekara dubu hamsin ne a lissafin ku shi yasa za a ce maka tashin alkiyama gaba ɗaya da tara mutanen da gamawa da komai duk a rana ɗaya za a yi shin wannan rana irin ta duniya abdullahi ɗaba ya ce a rana irin ta lahira rana irin ta lissafin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma wasu malaman suka ce a'a a rana da lissafi irin namu na duniya haka da Allah ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam sittati ayyam din min ayyamid dunya aw min ayyamillah min ayyamillah haka abdullahi dan abbas zai faɗa duk da cewa wasu malamai sun ce a min ayyami duniya da haka Allah dai ya bambanta tsakanin lissafin mu da lissafin sa wunin mu da wunin sa min Allah zil ma'arij ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfatan fiha alfatan da haka yawmin a wajen ubangiji ka alfi sanatin mimma ta'uddu to da ka a wuni guda na juma'a mai adadin shekara dubu hamsin a lissafin mu ta duniya kuma na juma'a aka halicci adamu aka sa shi a aljanna abin da ya faru ya faru har ya yi saɓon ubangiji cikin aljannar na cin bishiyar da aka hana shi shi da matarsa kuma Allah ya fito da su duk a juma'a sannan kuma suka roƙi gafara Allah kuma ya yafe musu duk a juma'a to wannan ayyuka duk da aka yi a juma'a ya nuna fifikon juma'a akan sauran kwanakin mako sannan kuma dai a ranar juma'a ne za kuma a tashi alkiyama rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin wa anhu daga abu huraira qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man tawadda duk wanda ya alwala fa ahsana alwudu ya kyautata alwalarsa thumma ata aljum'ata sannan ya zo sallar juma'a fastama'a wa ansata ya kasa kunne ya saurara gufira lahu ma bainaha wa bainal jum'ati wa ziyadata salasati ayyam za a gafarta masa tsakanin wannan juma'a da yayi wannan sallah a cikin ta tare da kiyaye wa'ancan ka'idoji har zuwa wata juma'ar mai zuwa duk abin da zai a tsakankanin nan na ƙananan laifuffuka za a yafe mai da kuma tazarar kwana uku idan ka haɗa kwana nawa kenan goma to bisa ga ka'idar man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wanda yake kyawa daya zabi masa goma to tunda ya tsare rana daya yayi aikin alheri a cikin ta sakamakon haka za a bashi lada da ayyukan alheri da yafa zunubai tsawon na kwana goma amma da sharaɗi ka yi alwala ka kyautata alwalar kuma ka zo masallaci ka kasa kunne kuma kai shuru kada ka zo masallaci kana hayaniya kana harguwa alhalin ana hudu ba in kai haka baka ci wannan jarabawa ba baka ci wannan garaba sabba baka da wannan lada sannan manzo Allah ce wa man massal hafa duk kuma wanda ya taba daidai da tsakuwa faqad laga haqiqa wannan ya aikata barna lafazin lagu wanda daga ci aka samo laga suka ce ma'ana huna al-batil ya aikata barna yewa kansa da kansa asara ya yi abin da bai da amfani bal ma sai dai sharri da haka idan liman yana hudu ba a sallar juma'a ba a son kai komai ba a son kai motsi ba a son ka motsa komai ko kafa ba a so ka taba ballantana maganar motsa waya ko maganar daukar da duma a kaɗe a canja waje ko makamancin haka in kai haka kai wa kanka asara duk wannan ladan da aka faɗa ba za ka samu ba ka dai juma'a amma babu wani gara ɓasa na za a yafe ma zunubi zuwa juma'a mai zuwa da ƙarin kwana uku me wannan yake nunawa falalar juma'a ta yadda ake samun wannan gara ɓasa a cikinta amma a nan juma'ar ana nufin sallar ba ranar ba wayancan hadisan da muka karanta a baya suna magana ne akan falalar ranar ba sallar ba amma yanzu kuma muna magana ne akan falalar sallar ba wai ranar ba to in mun haɗa biyu zai nuna mana da ranar da sallar duk suna da me falala domin daman da sunan ranar aka kira sallar shin sallar ce juma'ar ko ranar ce juma'a ko duka biyun ne duka biyun ne sallar juma'a ce ranar ma juma'a ce domin ko kai sallar juma'a ko ba kai sallar juma'a ba a wajen ka sunanta ranar juma'a in kuma kai sallar juma'a nan kuma kayi sallar juma'a da za ka yi sallar juma'a a ranar asabar ba za a kira ta da suna juma'a ba babu juma'a asabar yawwa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1161 wa anhu daga dai abu huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصلوات الخمس صلوا لي قدابير أصباء أزهر لأثر مغربا إشاء su ne biyar ko wal juma'atu ila al juma'a da sallar juma'a zuwa wata juma'a wa ramadanu ila ramadan da kuma azumin ramadana zuwa wani ramadanan mukaffiratun ma bainahunna duk waɗannan suna sa a kankara zunuban da ke tsakaninsu in mutum ya tsaya yi su da kyau yanzu idan ka tsaya kai magariba da kyau yadda ake so to tun daga magariba har zuwa isha duk ƙaramin laifin da za ka yi an yafe in ka tsaya kai isha da kyau duk karamin laifin da zaka yi daga isha zuwa asuba an yafi in kai asuba da kyau duk laifin da zaka yi karami daga asuba zuwa azhar an yafi to haka da haka wannan ba karamar garabasa bace to haka sallar juma'a idan kai sallar juma'a ka cika sharuɗanta da ka'idojinta ka yi ta da kyau yadda ake so to tun daga wannan juma'ar har juma'a ta kewayo duk ƙananan laifin da zaka yi an yafi to haka in ka tsaya kai azumin ramadana da kyau tun daga wannan ramadanin har zuwa wani ramadanin ya kewayo duk ƙananan laifukan da za ka yi an yaki me yasa wannan saboda rayuwar mu ƴar kaɗan ce laifukan mu suna da yawa in ba ta wannan hanyar ba za ka wayi gari ka je lahira ba wani aikin alherin da zai iya shige ma gaba Allah ya kalle ka to amma sai Allah ya sa mana waɗannan damammaki dan ya rinka rage mana laifuka ya rage mana zunubai duk da haka fa duk da wannan wani sai ya je da zunubin da ba zai iya ɗauka ba niki niki a kansa da daka ubangijinmu yana son mu da rahama yana son mu da jin kai shi yasa ya bamu wannan garatsasa abin da yasa ne ta cewa kananan zunubai kananan zunubai saboda banda manya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa batil kaba'ir amma da sharadin sai ka nisanci manyan sharadin ma waɗannan abubuwan su maka amfani shine ka nisanci me manyan zunubai duk sallar da zaka yi in zaka sha giya ba za ta hana a kama ka da kananan laifuffuka ba duk azumin da za ka yi in za ka yi ƙarya in za ka yi zina in za ka saba wa iyaye duk waɗannan suna cikin ka ba'irin zino za su hana azumin da sallar da duk ba za su yi amfani ba da haka ya kamata mu kiyaye aikin alheri ana yin sa kuma ana gujen ne sharri to sannan ake cin moriyarsa in ba haka ba kana aikin alherin kana sharrin sharrin sai ya zo ya shafe alherin ma ya zama da kai da wanda bai yi ba ma duk ɗaya za ku waye gari a gaban Allah yanzu mutumin da zai zo ya zagi wancan ya yi gulma wancan ya zubar da jinin wancan ya ci kuɗin wancan manzo Allah ce zai zo da sallah da azumi da komai amma duk ba za su yi aiki ba saboda duk kwashewa za a biya mutane su? a tadruna na manil muflis kun san waye wanda aka yi wa gwanjo matsiyaci sabai suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata matsiyaci a wajen mu shine wanda bai da sisin kwabo bai da komai na tarkacen abin duniya bai da kuɗi a banki bai da shi a bankaɗe wannan shine matsiyaci mazala ce ba haka bane ba wannan matalauci kenan almuflisu fina almuflisu min ummati matsiyaci cikin al'ummata man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa hajj shine wanda zai zo ranar lahira ga sallah ga azumi ga hajji. amma wa ya'ti wa qad shatama haza amma ya zo kuma ya taɓa zagin wani ba da haƙƙi ba wa qazafa haza yau wani sharri wa safaka dama haza ya zubar da jinin wani wa akala mala haza ya ci kuɗin wani Allah ya ce to duk masu haƙi kuma ba za su kyale shi ba za su zo suna nema kowa ta kanka yake kowa nema yake yi da me zai tsira manzo Allah ya ce fa yuta haza min hasanati wa haza min hasanati sai ta kwashe ladan ana raba musu za a wayi gari a lahira wani bai azumin litinin da alhamis ba amma litinin da alhamis din duk da kai ta shan wuya kana azumi in baka tsare bakinka da haƙƙin mutane ba in baka tsara hannunka daga sharrin taba abin mutane ba sai a zo a kwashe sai a bashi sai a wayi gari shi a lahira ga ladan azumin litinin da alamun amma bai taɓa yi ba kai kwa kayi amma kuma babu ladan za a wayi gari a lahira wani bai taɓa shan giya ba amma kuma zai shiga wuta da sunan ɗan giya saboda wani ya sha giya kuma shi ya koma yana ta zaginsa dan ya sha giya sai aka baka lasin ka zage shi na inda aka ce ka zagi ɗan giya in ba za ka yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba ka kau da kai gabaransa ka kama bakinka ka yi ta kanka ta ka tafi sheka da haka manzo Allah ce sai an kwashe ladansa duk an raba musu sun watse kuma amma da saura waɗansu ba su karɓi nasu ba to sai a zo a rinka ɗebo zunubansu ana ɗora masa a ɗebo alhakin wani baka ji ba ka gani ba a dankara ma saboda ka shiga haƙƙinsa kuma shi Allah baya zalunci sai ya biya da zaka manzo Allah yace thumma turiha finnar sai a ɗauke shi kuma a jefa a wuta wal iyaz billah to da ka koda muna ayyukan alkhairi sai kuma muna guda sharri sannan zamu ci moriyar alheri da haka ka'ida in za a kankare karamin zunubi sai ka guji babba sannan kuma ka kiyaye ayyukan farillai to wannan suke taimakawa sai Allah ya shafe maka manya abin nan kananan sai kuma ya saka aljanna in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi mahalli shahid wal ilal juma'a daga juma'a zuwa wata juma'a shine mahalli shahid cikin wannan adisi mai tsawo adisi mai lamba ta 1162 wa anhu daga dai abu huraira wa an ibn umar da kuma abdullahi dan umar radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda annahuma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa ala a'wadil minbari akan matattakalan mumbari a gane ko awa jam'i ne na ud ud shine itace awa dal mimbar itacen da aka sassaka mumbari da shi sa kenan annabi yace la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul juma'ati lallai waɗansu mutane su shiga taitayinsu su daina wulaƙantar da sallolin juma'a aw la yaqtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma wallahi Allah zai rufe zukatansu ya zama alheri baya shiga an gane ko su zama kamar munafukai a yi musu ukuba irin ta munafukai katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun alimun bima kanu yakdhibuna ko da haka ko dai mutane su daina wulakantar da juma'o'i ko kuma wannan shine abin da zai biyo baya gare su ko shakka babu akwai masu wulakantar da juma'o'i ka shiga garuruwan musulmi zaka gani a lokacin da ake sallar juma'a wasu a lokacin suke fakewa don yin aikin asha ana samun irin wannan maza ko mata wannan ko shakka babu wulakantar da juma'a ne su mazan ba su je juma'a ba kuma ba su kiyaye aikata laifi ba matan su juma'ar ba wajibi wace a kansu amma suna cin mutuncin ranar tare da cewa rana ce mai alfarma to da haka kowanne daga ciki ya wulakanta juma'a wancan ya wulakanta wunin ya wulakanta sallah wayancan kuma sun wulakanta wunin kuma kowanne daga ciki da wunin da sallar duk ana su da suna juma'a tare da cewa malamai sun ce a nan sallar ake nufi ba wunin ba to amma dai kamar yadda muka faɗa da wunin da ranar dukkaninsu juma'a ne la yakununna min al-ghafilin sannan kuma wallahi za su zama cikin ghafilin rafkanannu an gane ko ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا كنا واتبع هواه وكان أمره فرطا رواه مسلم إمام مسلم يروي تونا حديثي حديثي من لمبا تدبو إيدا تريد إيدا ستين دأكو وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن كربولة عبد الله بن عمر أن لا يكارى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا جاء أحدكم الجمعة idan ɗayan ku ya zo sallar juma'a ko zai zo sallar juma'a sal yaghtasil to yayi wanka lafazin idza a ai iza a radal maji'a mun sha wannan ba sai mun maimaita ba itlaqul fi'li bi ma'ana irad inda iradatihi a faɗi aiki ana nufin yayin fara shi kamar yadda Allah ya ce idza qumtum ila salati ai idza aradtum qiyama ila salah kamar yadda yake idza quri'a alquran idza qara'ta alquran fasta'id billahi bima'ana idza aradta qira'ata alquran fasta'id billahi da haka in ɗayan ku zai zo sallar juma'a to yayi wanka nan wankan ana nufin wajibi ne ko kuma ana nufin mustahabbi ne magana mafi inganci shine wankan ba wajibi bane mustahabbi ne ko kuma wasu malamai suka ce a idan mutum da dauda a jikinsa to wankan wajibi ne in kuma fesfes yake to alwala ma ta isan masa masu ayyukan dauda kamar mutanen da suke sana'ar nama yan abbatuwa in za a zo sallar juma'a to lallai a cire kayan aikin nama a wanka kamar masu aikin ƙarfi yan dako an ɗaɗɗau kaya an yi gumi jiki ya canja yanayi to in za a taho sallar juma'a a yi wanka wannan shine amfanin banɗakunan kasuwa ko wanda tun a zamanin sahabbai akwai su don irin wannan ma'anonin domin wani zuwa masallaci zai kama shi kuma yana kasuwa wani tsuguno zai kama shi kuma yana kasuwa to kaga sai da irin waɗannan ban ɗakunan waɗanda za su taimaka in ka ce sai ka dawo gida za ka yi to abin da yawa zai kubuce maka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarci mutane su wankan juma'a in ya gansu dukun dukun cewa lalle a je a wanka amma idan mutum face face ne yakan ce masa to ba laifi kai alwala wani zaka gan shi face ma'aikaci ne a ofis ɗinsa ko ɗan kasuwa ne amma babban alhaji ne shi yana da ofis har da ɗan esinsa to kaga ai shi baya da buƙatar sai ya je yayi wanka domin shi wankan juma'a da manufarsa shine ka taho cikin mutane kana kanshi kar ka zo cikin mutane kana ɗoyi ka cutar da su wannan shine ka'idar musulunci duk lokacin da mutum zai shiga cikin mutane to ya tabbatar yana tsaf-tsaf baya cikin wani yanayin da zai cutar da wani shi yasa ba ku manta ba a baya mun karanta hadisai duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafannuwa an ɗauke mai sallar jam'i kar ya zo saboda mai gudun kar ya zo ya cutar da mutane ba a so ka shiga cikin mutane ka cutar da su to ina kuma ga masu shan taba shi ma ɗaya ne ma'ana in ka lizumci shan taba kana ɗoyin ta fa ka sauke wa kanka sallar jam'i to sai kuma ka nemi da wani aiki za ka shiga aljanna jam'i dai an soke kuma kai ka soke wa kanka dan in ka zo jam'i a madadin ka samu lada zunubi za ka ɗauka duk wanda ya zo masallacin juma'a masallacin juma'a ko masallacin kamsu salawati yana yi wa mutane ɗoyi ba lada ya zo samu ba alhaki yake ɗauka alhakin ma ba na mutane kaɗai ba har da na mala'iku domin zala ce fa innal mala'ikata ta ta'azza bima ya ta'azza bihi banu adam mala'iku ma suna cutuwa da abin da 'yan adam suke cutuwa da shi in ka zo kana warin baki ba mutane kaɗai suke jin ɗoyinka ba har mala'iku in ka zo kana warin hamata ba mutane kaɗai ke jin ɗoyin hamatarka ba har mala'iku ka ga me daɗi babu daɗi da haka addinin musulunci addini ne na tsafta ba addini ne na ƙazanta ba domin duk addinin da zai ce in ka bar tsabta an ɗauke maka wata farilla daga cikin farilla ai kai ka san tsaftar ba karama ba ce kenan a addinin tana da girma to da mu kiyaye wannan in za mu shiga cikin mutane mu yi wanka mu fesa turare mu yi kanshi kada mu shiga muna wari muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1164 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر قولك أبي سعيد الخدري الله يكرم سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي غسل غسل يوم الجمعة وان كان رانا الجمعة واجب على كل مهتلم واجبين أكن دكا ونبالغي أنغاني كو أنا سكتي وجوب إيه وجوب النظافة وجوب الاستهباب an gane ko ba wujubul fardi ba wajibi ne amma ba wajabci ba na farilla wajabci na mustahabbanci ba wajabci na wajabci ba to me ne abin da ake nufi da wajabci na wajabci wajabci na wajabci cewa in ka yi ba kayi laifi amma wajabci na istihbabi in kai ka samu lada mai yawa in ka yi ba kuma ka rasa alheri mai yawa kuma zai iya yiwa ka ɗau alhaki in akwai ɗoyi a jikinka kuma ka taho juma'ar a haka amma idan mutum ba wani dauɗa a jikinsa kamar yadda muka faɗa in bai yi ba ba laifi ba ne abin da ake nufi da muhtalim a nan minal ihtilam wal ihtilam shine mafarki wajibin ala kulli muhtalimin wajibi ne akan duk wanda ya isa mafarki ana nufin mafarkin sha'awa mafarkin saduwa to abin da yasa aka faɗa ka saboda galibi maza sukan balaga ne ta hanyar fara mafarkin saduwa an gane ko tare da cewa ba wai mafarki ne kaɗai alamar balaga ba ga ɗa namiji amma dai cikin maza ɗari da suka balaga tamanin da biyar ta hanyar mafarki balaga ta zo musu bai fi ba goma sha biyar wanda balaga ta zo musu ta wata hanya ba fara mafarki ba shi yasa Allah ya ce fa iza balaga aqfalu atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim kamar yadda kuma akan ce da mata wanda suka balaga haɗin mai al'ada malamai suka ce ba wai dan al'ada ce kadai alamar balaga ga 'ya'ya mata ba sai dai dan mafi yawan mata suna gane balaga su ce ta hanyar al'ada mata ɗari da suka balaga casa'in da biyar al'ada ce ta fara zuwa musu aka gane sun balaga amma akwai wasu alamomin da al'adar sai dai ita sai daga baya ta ke zuwa kamar kaiwa shekara goma sha biyar namiji ko mace duk wanda ya kai shekara goma sha biyar ya balaga ko bai taɓa mafarki ba ko bai taɓa jinin al'ada ba to amma galibi sai an fara mafarkin ko an fara jinin al'adar kafin shekara sha biyar ɗin ta zo an gane ko to sannan kamar ɗaukar ciki ga ya mace kamar yadda wasu malamai suka faɗa kamar fitowar gashin mara ga namijin ko mace wanda duk wannan suna daga cikin alamomin balaga da haka dai mutalim ana nufin albali. imam nawawi yace ce almuradu bil mutalimi abinda ake nufi da almuhtalimi mai mafarki ana nufin albaligu wanda ya balaga wal muradu bil wujub da aka ce wajibi ne ana nufin wujubu ikhtiyari wajibi amma tare da bada zabi ka qaulin rajuli li sahibihi kamar mutum ne yace da abokinsa haqquka wajibun alayya ka wajibi ne a kaina to kaga wannan wajibin ai ba Allah ya dora masa ba shi ya ga dama ya dora wa me kansa to da haka dai malamai suka ce wajibi ne wankan janaba wankan juma'a amma da wancan tafsiri da wancan bayani dalla dalla kamar yadda muka yi ana nuna min lokaci yayi mu yi hakuri mu tsaya anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi hadisi mai lamba ta 1165 da sittin da biyar abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wasu alaikum wa